وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها Waƙula mafita sadin bidiyo, waƙula bidiyo sun dalala, waƙula dalalin sun finna, wa ba alaikum wa rahmatu wa aiki ya jama'a ta musulmi. Muna yiwa Ubangiji Subahana, Uwa ta'ala Godiya, wanda ba mu ikon haduwa domin ci gaba. da karatu kamar wadda aka saba a daidai wannan lokaci. Karatunmu da ya gabata kammalawa ne ga muƙaddimar risala, ma'ana littafin muƙaddimar risala, sharinta mai suna ƙasful Janar Dani, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama muka karanta wannan littafi daga farko zuwa kammalawar shi tun daga darasi na farko zuwa darasi na hamsin wanda darasinmu na hamsin shi ya ba mu damar kammala wannan littafi na asful janar dani wanda kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala littafin da za mu ci gaba da karantawa ko kuma za mu buɗe karatunsa a yau suna ne muktasaro zadul ma'adi fi khadi khairul ibadi zadul ma'ad littaye ne da ibn al-qayyim al-jawziya a rahmatullahi alaihi ya rubuta littaye ne wanda yake kashkul menene ma'anar kashkul jakar magori dukkan wani abu da kaka bukata na addini can daga tsarki haka yi aikin haji haka yi zakka za ka samu waɗanga bayanai ƙarƙashin shiryarsuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muhammad bin Abdul a rahimahullahu ta'ala, saboda ya amfanar da ɗalibai sai zo madadin littafin yana ainihi a kundi guda mai wahalar mu'amala da su ɗalibai sai zo ya yi iktisarinsa sai dawo muktasaru zadil ma'ad fi khadi khairil ibad to insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan littafin shi za mu ci gaba da karantawa domin mu samu amfani da alhairi da albarka na abinda magabata suka gadar mana na atturasul ilmi da malam ya buɗa mana da cewa fa haza huwa kitabu muftasar zadil ma'ad wanga littafi ne da ake kira muktasar zadul ma'ad wanda kamar da na ambata a Muhammad ibn Abdulwahab Wahab ya iktisarin sa at-Tamimi rahimahullahu ta'ala wanda kuma tuqaddimuhu daru tawqifiyya litura mabuga wanda ake ce ma daru tawqifiyya litura wadda take ƙoƙarin zakulo littafai na gado na musulunci waɗanda suke suna can ɓoye ta jawo su ta buga su ta tsara su ta kyautata su domin al'ummar musulmi su ci gajiya da fa'ida na roƙon su ma bisa ga wannan hidima Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa wannan aiki ya zama aiki mai ikhlasi ma'ana mai samun tsarkakuwar niyya kuma ya zama aikin ga ya zama da manufar fuskar ubangiji mai girma kuma ita wannan mabuga tana a fata da ƙaunar cewa Allah ya sa wanga aiki ya zama mai amfani ga al'umman musulmi hakika shi Allah mai iko ne ga dukkan komai kuma sarki ya tabbatar ma Allah ta shi dai ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda shine muallif na littafin za mu ambaci kaɗan daga cikin tarihin rayuwarsa ba tare da tsawaitawa ko yawaitawa ba wanda shine zai fassara mana wane ne ibn al-qayyim yana daga cikin magabata ko ko a'a na yanzu ne suna ne da dangantaka sai da kuma lokacin haihuwar shi ibn al-qayyim suna ne Muhammad bin Abi Bakr Muhammad ibn Abi Bakr shi a suna ne Muhammad a suna ne sunan mahaifi ne Abubakar kaka ne bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris Az-Zurra'i summa Dimishqi wato 'dan ƙasar Dimishka ne ma'ana Siriya teo yau kamar da laraba sun ka saba za ka yi ta jingina kanka ga kaka na warko da kaka na biyu da wani za ka gama ya yi haka ana ce mai shamsuddin kamar lakabinsa kenan ana ce mai abu abdullah Allah ya ba shi ɗa daga cikin ɗiya ne wanda dama idan za a yi maka kinaya a kira ka da suna a haɗa da sunan ɗanka daga cikin ɗiyanka to ɗan warko shi ne za a ambata a haɗa shi tare da kai ya samu ɗa na warko kenan abdullah bin alkayyim aljabziya ولد الإمام ابن القيم an haihi al'imam ibn qayyim a cikin shekara ta ɗari shida da casa'in da ɗaya. Hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara ɗari shida da casa'in da ɗaya aka yi shi marubucin wannan littayin Ibn al-Qayyim. Wanda kenan idan mun gwada daga radda aka haihe shi zuwa yau za mu samu shekara za da samu shekara 748 ibn al-qayyim bayan Allah ya ƙaddara ya shigo gidan duniya ya tasa to za mu ji neman ilimin ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya yi karatu na harshen larabci tare da cewa shi asali nai asalatan balarabe ne mahaifinsa da mahaifiya amma ya karanci yaren larabcin ga wani malami da ake ce ma abul fathi abul fathi ya yi karatu gare shi haka kuma ya yi karatu ga wani malami da ake ce ma almajadu tunisi wayannan ya karanci arbiya ga hannunsu haka kuma ibn al-qayyim jawziya rahmatullahi alayhi yayi karatun fiqhu ga wani malami da ake ce ma Isma'il ibn Muhammad harani yayi karatun fiqhu ga hannunsa haka kuma yayi karatu ga ibn taymiyyah al-harrani rahimahullahu ta'ala a kuma yayi karatu a wani wuri a cikin ƙasar iraki wata shiya da ake ce masadar to yayi karatu a wannan shiya da ake ce ma as-sadariya to ya karanta ga baba ne mahaifi ne wanda ya haife shi ya yi karatun ilimin gado gare shi saboda mahaifin nashi ya kasance masani ne game da harkar shi wannan gado a kuma ibn al ya yi karatu na usulul fiqh ga wani malami da aka ce ma Asisi Alihindi ɗan ƙasar India. Sannan kuma ya yi karatun ilimi na usulul fiqh ga Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala. Malam Ibn al-Qayyim yana da maluma kuma yana da ɗalibai shi kansa. bayan ya yi karatu a hannun malama ta yana da nashi ɗalibai bayan duk jerin wannan karatun da ibnu al-qayyim ibnu al-qayyim yayi to ya lizimci a Shehul Islam Ibn ta'imiya, shi Ibn al-Qayyim lokaci mai tsawo yana tare da shi yana karatu a hannunsa kuma ya riko fannona na ilimi da dama ga hannun ibn Taimiyya. sannan akwai wani malami da ake ce ma a ashahabun nabilisi al'abir shi ma ibn al ya yi karatu a hannunsa aka da alqadi taqiyuddin sulaiman ibn al-qayyim yayi karatu a hannunsa haka akwai wata malama mace wadda ita ma yayi karatu a hannunta sunanta fadimatu binti jawhari fadima bint jauhar yayi karatu a hannun wani malami da ake ce ma isa al-mut'im da abi bakar ne abdullahi wa jama'a ka ya dai karatu ga hannun maluma da yawa ya samu Allah subhanahu wa ta'ala ya riko ilimi ne daga hannun malamai mabambanta a zuwa ga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe rayuwarsa ya zama na al'umma sun amfana da abin da ya sama na ilimi tun daga lokacin da Allah ya karbe rayuwarsa a zuwa yau ana cin gajiya ta ilimi da ibn al-qayyim al-jawziya ya rubuta manya daga cikin mutane sun kasance suna girmama shi kuma suna zuwa suna yin karatu a hannunsa kamar Abdulhadi da wani daga cikin malamai ko wasu daga cikin malamai masu yawa da suka zo suka yi karatu a hannun Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya rubuta littawai da dama daga cikinsu akwai wannan da yake rike a hannunmu zadil ma'ad fi hadi khairul ibad sannan kuma akwai ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin ta takaice dai yana da rubuce-rubuce masu yawa idan ka shiga duniyar ilimi in ka shiga cikin duniya ta ilimi to za ka ci karo da littawai ne da yawa maluma magabata sun yabo akan ibn al-qayyim jauziya abu na biye kenan kusan gaba ta biye daga cikin abubuwan da muka tattaunawa na shi ibn al-qayyim in mun kalli abu na farko da muka ambata aihuwarsa abu na biyu neman iliminsa abu na uku malamansa abu na hudu rubuce-rubucen da ya yi to abu na biye daga cikin abubuwa da muke tattaunawa na ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala Shi shine yaban da malamai suka yi a kansa. al almuzi rai muzzi ta'ala, ya ce, A cikin wannan zamani na Ibn al-Qayyim ya yi kama da Ibn Kuzaima a zamaninsa. Aka Ibn Shahabin, al Zahabi, ya yi bayani cewa ibn al-qayyim ya kula da hadisi da matanin hadisi da kuma sashen mazajen hadisi kamar wanda yake kula kuma kwarai da ilimi na fikihu da inganta shi da tabbatar da shi da kuma karantar da shi wannan ilimi to maluma dai da dama sun yabo akan shi abu na shidda abin da ya gito mai na jarrabawa a lokacin da yake raye yana ƙoƙarin karantar da mutane addini ya ci karo da jarrabawoyi masu yawa. Jarrabawoyi masu yawa sun gita ma Ibn al-Qayyim, an cutar da shi a wani lokaci, an kama shi an ɗaure shi a wani lokaci, saboda ɗai ya yi musu ga al'umma cewa bai halatta ga mutum ya ɗaura dabba ma'ana ya ɗaura abin hawansa ya ɗaura sirdi ga dabba ya hau ya nufi wani kabari don zuwa wurin ziyararsa ba a ɗaura dabba ka ce za ka tashi ɗewa eh, ko nan zuwa makka ne ka ce za ka zo ne kawai don ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ɗaya kai ka ba a wannan to ya haɗu da jarabawa daidai da wannan fatawa ne gabatar haka kuma an jarabe shi a wani lokaci na daban saboda ya yi fatawa cewa ya halatta a yi musabaka ganawa doki gana ka doki mai tsera ba tare da samun na mu ba, ni in kawo wani abu ko kai ka kawo wani abu in na tsere ma ko ka tsere min, in ɗoka ko ka ɗoka, akan wannan ma ya haɗu da jarrabawa mai girma. Haka kuma an ɗaure shi tare da shehu Islam ibn Taymiya, rahimahullahu ta'ala, a wani gari da ake ce ma al'a wanda gidan yari a akwai wannan wurin an ka kulle su an ka tsare su bayan an yawo da shi saman raƙumi ana kewaya da shi a cikin wannan garin ana wulaƙanta shi ana bugu ne da sanda lokacin da shawar islam ibn taimiya Allah shi mishi rahama ya rasu sai aka fitar da shi daga ainihi kurkuku shi ibn al-qayyim a kuma an jarrabe shi a sababin fatawa fatawoyi da yake yi na ibn taymiya to ya dai ci karo da jarabawoyi da yawa a cikin da'awarsa da karantarwarsa da rubuce-rubucensa da karantar da al'umma. Abu na bakwai na Ibn al shi ne rasuwarsa. Allah ya karɓe rayuwar Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala lokacin sallar Isha a daren Alhamis, uku ga watan bakwai ma'ana watan rajab kenan hijira tana da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya kenan idan muka gwada za mu ga yau kenan da karɓe rayuwa ta zuwa yau shekara ɗari shida da tamanin da takwas wannan zai nuna mana cewa wannan malami ba na yau ba ne aƙalla Karni bakwai da suka shige Allah ya karɓe ransa shekara ɗari shida da tamanin da takwas. Kenan idan muka tara shekarun da Allah ya bashi ga baki ɗaya ya yi shekara sittin a duniya. An yi masa sallah a an yi mishi sallah ta janaza bayan ya rasu yau gobe aka yi masa sallah bayan an yi sallah a zuhur kuma an binne shi a wata matsabarta da ake ce ma albabu sagir jama'a masu yawa sun rake shi an samu al'umma da yawa sun raka shi kama wada kowa ne mai fata bayan ka rasu masu rakiya kama tun daga masu yi maka sallah ma a samu al'umma da yawa aka waɗanda za su raka ka zuwa wato ainihin kabarinka to ubangiji Allah shi ma ibn al rama kuma Allah ya ji ƙanshi. Muhammad ibn Abdul Wahab da ya zo ya iktisarin littafin lokacin da muka karanta littattafai kamar masailul jahiliya nashi da kuma kashfu shubahat a baya mun riga mun san waye ne Muhammad bin Abdul Wahhab zaka za mu shiga cikin muqaddimar littafi Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rama mai jin kai wa bihi thiqatu wal isma da shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ake samun aminci da kariya alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika ina shaidun cewa ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah shi kaɗai. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne manzansa amma ba bayan gode ma Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inna Allah subhanahu wa ta'ala wal mutafarrid bil halq lalle Allah madaukakin sarki shine wanda ya kadaitu da halitta waliktiyar da kuma zaɓi Allah shi ka halittawa kuma shi ka zaɓe na wanda ya so ya zaɓa saboda haka da Allah ya so a cikin mummu al'umma sai ya zaɓi wasu suka zama manzanni suka zama annabawa wasu suka zama annabawa wasu suka zama auliya wasu suka zama salihai wasu kuma suka zama muminai wasu kuma suka zama musulmai Allah ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratul qasas aya 68 wa rabbuka yakhluq ubangijinka <clears throat> shi yake halittawa ma'ana Allah shi ke yin halitta wa rabbuka ya ma sha? Ubangijinka yana talita abin da ya so talitawa wa ya fata kuma Allah yana zaɓin wanda ya so ya zaɓa. Saboda haka sai Allah ya yi mana hannunka mai sanda, kada ka yi ƙoƙari kamar Allah ya baka iya ka zaɓar ma kanka wani na zaɓa. Dai idan ka zaɓa sai Allah ya baka da ka ya zama baka iya wato yin control ɗin wannan a ɗan da Allah ya baka. sai Allah ya ce mana mata na lakum alkhiyara bai kamata gare ku zan ku za ku yi zabi bai yiwa gare ku ku yi zabi idan ku yi zabi sai Allah ya kyale ku da abin da kuka zaba subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah wa ta'ala Allah ya ɗaukaka amma shirkun daga barin abin da suke hada suke hada Allah da shi na wani abu na shirka wal muradu bil ikhtiyar abin nihi da zabi anan huwa al ijtiba'u wal istifa shine zaɓi. da kuma wani ƙarin zaɓi. wa qawlu cewa da Allah ta'ala yi ma kana lahumul khiyara ma lahumul hiyara cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yi ai laisa hadha al-ikhtiyaru ilayhi wannan zabi ba kansu yake ba ma'ana baka da wani abu da zaka iya zaɓar ma ma kanka faka ma annawul mutafarrid bil hal kamar wada Allah ya kaɗaita da halitta ba hannun kowa a cikin halittar da Allah ya yi, kama daga talitar sammai da ƙasai, da itatuwa da duwatsuna da mutane, da ruwa da sauran duk abin da muke gani bisa ga bayan ƙasa. Fahuwal mutafarridu bil ikhtiyari min kuma hakika shi Allah makaɗaici ne da yin zaɓi daga gare shi, ma'ana Allah zai zaɓi wanda ya so. daga cikin bayinsa fa wu a'lamu bi mawaqi tiyari kuma hakika shi Allah shine masani ga wanda ya cancanci zaɓa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin littafinsa zaɓen Allah wurin da zai sauka to Allah shine ya sani kuma shi ya san wanda ya cancanta ya zaɓa. Kamar wadda Allah ta'ala ya wadi a cikin suratul an'am aya 124, Allahu a'lam, haisu ya ja'alu risalata, Allah shi ya san inda zai sanya saƙonsa da lokacin da zai aiku saƙon, wa Allah zai ba saƙo? wani lokaci ne Allah zai aiko saƙon na zama manzo ta Allah shi ya san wannan lokaci Wata kama ta ta'ala haka nan kuma kamar da Allah maɗaukakin sarki ya waɗi wa qalu laula nuzila hadha sai suka ce me yasa ba a saukar da wannan Alƙur'ani ba ala rajulin min alqaryati min alqaryatayn azim ga wani mutum daga cikin waɗannan manyan alkaryoyi guda biyu masu girma suna ganin don me Allah zai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? balarabe kamar wanda suke ta yi cewa mai warin awaki suna ganin su suka yi cancanta ko dai a ce aiko cikin Yahudawa kwace a cikin nasara sai Allah ta'ala ya ce awam ya qasimuna rahmata rabbika ka ce musu to halan ku kuke raba rahama ta ubangiji na ubangijinka kuke rabon wannan rahama ba su da amsar da za su ba suwa sai Allah ta'ala ya ce na nuqasamna bainahum ma'ishatahum hakika mu muka raba musu rayuwarsu a tsakaninsu bil ayati duniya abinda ma za su ci na rayuwar duniya mu an masu ba su shi Za ka kenan a rayuwa ma ba su san wanda za su iya rayuwa ba in ba Allah ya so ya rayar da su ba bale su dawo suna cewa lissa ba aiko manzo daga cikinsu ba ubangiji ta'ala ya ce ba a ba'dahum fawqa ba'din darajat haƙiƙa mun ɗaukaka sashen su darajar wani sama darajar wani ma'ana Allah ya fifita wasu na saman wasu a wurin daraja. Suratu Zukhruf aya ɗaya zuwa ta biyu. ba فأنكر سبحانه وتعالى alaihim, sai Allah maɗaukaki ya yi musu game da abin da suke yi takayyurun zaɓin da za su iya yi ma to sani ba su iyawa ba ma wai su yi zaɓi su zaɓen ma kansu ba a'a a rayuwarsu ma ba su iya tsayuwa da ita Allah ne mai tsaye da rayuwar Allah ne mai ba rayuwar abinci وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم بينهم معيشتهم sai Allah ya bada labarin rayuwarsu ma wanda ka da musu ita shine wanda ya raba arziki da abinci a tsakaninsu mai ba su arzikinsu mai ba su abincinsu wa rafa ba'dahum fawqa ba'din darajat kuma Allah ya ɗaukaka sashen su darajar wasu tana saman darajar wasu ya bibita su wa haka nan da cewar Allah subhanahu wa ta'ala subhanallahi wa ta'ala amma shiriku, sarki ya tabbatar ma Allah Allah ya ɗaukaka daga barin abin da suke shirkanta shi da shiya wanda wannan aya ta zo a cikin suratul qasas aya 68 a nafsa Allah madaukakin sarki ya tsarkake lafinsa, ya tsarkake kansa amma tadahu shirkohum daga abinda shirkar da suke yi take hukumtawa to Allah ya tsaftace kansa Allah bai da bukata ga wani Allah bai da gamaɗa da wani Allah bai da tarayya da wani Allah ya keɓanta da kaɗaituwar halittarsa min ibtirahihim wa abin da za su aikatawa ko ma wanda za su yi zaɓi to duk dai su sani cewa ba su da dama sai abin da Allah ya so wallahu khalaqakum wa mata ta'malun walam yakun shikun shirkarsu ba ta kasance ba mutadamminan mai kumsa ma'ana ta kholikin ga tabbatar da wani mai halitta siwawu bancin Allah a wurin cewa waye ya halitta Allah to ba su da ja ba su shirka ba su kawo suka ce shine mai talitta ba maskawar suka ce shi mai azurtawa ba maskawar suka ce shi mai kashewa ba maskawar suka ce shi mai rayawa ba maskawar suka ce shi mai saukar da ruwan sama ba amma duk dai wannan bai sa suka tabbaci matsayin musulmi ba hatta abu Jahl ya yadda da haka Allah ke kashewa Allah ke rayawa Allah ke saukar da ruwan sama Allah ke ba da arziki har da shi ya yadda Abu Jahal amma wannan bai ba shi damar shiga musulunci ba inda matsalar take wa ya cancanta a bauta masa shi kadai to nan ne matsalar take saboda ba su yadda ba hatta yunazzaha nafsahu an har sai ainihi ya tsabtace kansa daga gare shi duk wani abu na shirka to ka wanke kanka ka tsabtace kanka Allah ta'ala ya tsabtace kansa ya tsarkake kansa daga duk wani abu mai kama da shirka subhanallahi wa ta'ala amma shirku kaga tsarki ya tabbatar ma Allah daga barin duk wani abu da suke hada Allah da shi na abokin tarayya wala ayatu mazkuratun ba'da qawli wannan aya an ambace ta bayan faɗin Allah ta'ala ba amma man taba wa amana wa amila saliha amma wanda ya tuba ya yi imani da Allah ya aikata aiki nagari aiki mai kyawo aiki na kwarai ba sa Allah ta'ala ce ana fatar ayyakuna min al-muflihin ya zama cikin waɗanda za su ci nasara waɗanda za su samu rabo waɗanda za su samu tsira wannan aya ta zo a cikin suratul qasas aya ta 67 wa kama annahu khalaqahum kama wada Allah ta'ala ya halicce su ibtara minhum haula ya zaɓi wa'yannan daga cikinsu ma'ana da Allah ya halitta sai ya zaɓi wasu. Wa hadhal iftiyaru raji'un ila hikmatihi zaɓin Allah yana komawa zuwa ga hikimar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilmihi biman huwa ahlullah da kuma ilimin da Allah ta'ala yake da shi akan waye ne ya cancanta ya zaɓa. La ilafi yari ha'ula wabtira'ihim, ba don zaɓin wayancan ba, da kuma abin da suke nema a'a. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san wanda ya cancanta ya zaɓa kuma shi ne mai yin zaɓi, za ka ma kana lawamul khiyara al'amarin kuma ba ku da zaɓi a kan shi sai abin da Allah ya zaɓa muku. Wa hazal ikhtiyaru fi hazal alami wannan zaɓi a cikin wannan duniya min a azami ayati rububiyyati yana daga cikin mafi girman <clears throat> alamomin zama Allah shine mai halitta wa akbari shawahidi kuma yana daga cikin mafi girma shaidu na zama Allah mai halitta shawahidi wa ji shaidun cewa Allah shine wanda ya cancanta maɗauke shi makaɗaici wanda ya cancanta a bauta masa wa sifati kamalihi da kuma sifar kammala Allah ta'ala wa sidiki rusulihi da kuma gaskiyar manzanninsa, Allah ne ya su, kuma Allah ne ya aiko su, ba sun zo da kansu suka ce wai su manzanni ba ne, a'a, Allah ne ya zaɓe su, kuma ya aiko su, saboda haka manzannin Allah gaba ɗayansu masu gaskiya ne, kuma abin gaskatawa ne, tun daga na farkonsu annabi Nuhu alaihi salam. har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine cika makin su wa min wa wa man hadha wa min hadha malaika a kuma yana daga cikin zabin da Allah ya yi a cikin mala'iku al mustafain minhum Allah ya zabi wasu daga cikin mala'iku kamar wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a hadisi kuma wanda hadisin hadisi ne ingantacce Imam Buhari ya fitar da wannan hadisi haka Imam Muslim ya fitar da shi wannan kenan wanga hadisi hadisi na ingantacce wannan hadisin da za mu karanta Imam Buhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin da takwas shi kuma imam muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تعدي من تشاء إلى صراط مستقيم أجا Allah ya zaɓi wasu daga cikin manzanninsa kamar wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Ya Allah malicin Jibril da Mika'il da Israfil san samai da ƙasa masanin abin da yake ɓoye da wanda yake bayyane kai ke yin hukunci a tsakanin bayinka game da abin da suka kasance suna yin saɓani ya Allah ka shirya ni ga abin da suka yi saɓani cikinsa na gaskiya duk wani abu na saɓani to Allah ka aza ni ga abin da yake shine gaskiya da izininka kun wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi mai nuna mana Allah na zabin manzanni daga cikin mala'iku kuma ya sanya su wasu ayyuka kamar wada yake turo Jibril matsayin aminul wahayi ruhul amin sannan kuma bayan nan mu muka yi cancanta da mu roƙi Allah ya shirye shi mu dama shi Allah ya bada labari inna fatana laka fata mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما تقدم وما تأخر أما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم saboda tawadu'i yana cewa Allah yana cewa ihdini ya Allah ka shirya san limaktilifa fi ga abin da suke yin saɓani a kansa ka shirya shi ne a zuwa ga gaskiya bi zuwa ga abin da yake na gaskiya bi izininka a bi izinika da izininka kenan mu muka yi cancanta yau mu roƙi Allah ya shirye she mu zuwa ga abin da yake gaskiya saboda ba mu da wani shaidu ko wani tabbaci na cewa mun samu tsaruwa ko aminci ga mai shaidu kuma Allah ya bashi kariya kuma yana roƙon Allah wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai bi tsira da amincin tabbata gare sa yace ka tahdi man tasha hakika Allah kai ke shiryar da wanda ka so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ka shirye shi mu ka azamu akan hanya madaidaiciya wa kazalika tarahu subhana nan zabin da Allah madaukaki yayi ga al'anbiya annabawa bayan ya zaɓi mala'iku to ya zaɓi annabawa min waladi Adam daga cikin ‘ya'yan annabi Adam alaihi salam. Oktarar Rusul minhum kuma ya zaɓi manzannin Allah. Wani daga cikin annabawa yana da matsayi biyu, shi annabi ne kuma manzan Allah ne. Wani daga cikinsu kuma ba annabi ne kawai. Bayan haka, wasu yaro rusul zaɓin da ya yi na manzanni minhum daga cikinsu wasu yaro ulul azmi minhum sai Allah kuma ya zaɓi wa'inda ake ce ma ulul azmi minan rusul maskurun fi المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى sune wayanda ake a su biyar waɗanda aka ambace su a cikin surori guda biyu suratul ahzab da kuma suratul shura waɗanda annabi isa alaihi salam da annabi musa alaihi salam da annabi ibrahim alaihi salam da annabi nuhu alaihi salam da shi babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne ulul azmi minan rusul su annabawa manzannin allah guda biyar da allah ya zaba. kuma ya ambace su a cikin wayannan surorin guda biyu suratul ahzabi da kuma suratul shura waqtiyaru minhum khalilai kuma haka Allah ya zaɓi badaɗayinsa guda biyu a cikin al'umma Ibrahim wa Muhammada ya zaɓi annabi Ibrahim ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi ma wa sallama alaihi ma to Allah ya zaɓi waɗannan su biyu matsayin khalil ومن هذا اختياره da Isma'il? ولد a من ba ni Adam? na daga cikin zaɓin da Allah subhanahu wa ta'ala ya na cewa ma kana lahumul hiyara Don Allah ya nuna mana cewa ba mu da wani abu da za mu iya zaɓawa zaɓen da Allah ya yi wa ɗan annabi Ismail a cikin jinsi na bani Adam. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ɗana annabi Ismail sannan kuma wanda shine Yaƙub, sannan kuma su maktara minu bani Kinana, sannan ya zaɓi a bani Kinana. kamar ƙabilar bani kinana min huzaima sun maftara min walad kinana quraisha sannan ya zaɓa daga cikin ‘ya'yan kinana sai ya zaɓi ƙuraishawa a cikinsu Su maftara min ƙuraishin bani hashim sannan cikin ƙuraishawa sai Allah ya zaɓi bani hashim sun maftara min bani hashimin sayyida waladi adam sai ya zaɓi shugaban wato ainihi ‘yan Adam. Cikin bani hashin ma sai Allah ya zaɓi guda wanda shi ne shugaban ‘yan Adam gaba ɗaya, Muhammadan sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam, annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata a gare shi. Waktara ummatahu ala sa'iril umam sai kuma ya zaɓi al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam. akan sauran al'ummomi ga baki ɗaya kama bil musnad kama da ya zo a cikin musnad na imam ahmad rahimahullahu ta'ala a muawiya bin haida marfu'a wannan hadisi ya zo da siga ta ɗaukakawa wa ma falin na bil marfu'u hadisi ne marfu'i na saba'i na umma ku za ku kammala al'umma ta saba'in ma'ana an yi al'ummomi sittin da tara ku ne cikamakin al'umma ta saba'in an khairuha amma ku an mafi alhairi na wannan al'umma wa karamuwa ku an mai karinci alallah a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala aka dai wa fi musnad ya zo a cikin musnad na bazzaru min hadisi abi darda daga hadisin abu darda shi ma marfu'a an daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna allaha subhanahu wa ta'ala qala li isa maryam allah madaukakin sarki ya ce ma isa ɗan maryam inni ba'isun ba'daka ummatan ni zan aiko al'umma bayan wucewarka ina sabon ma yuhibbu na hamidu idan abin da suke so ya same su ko suka samu abin da suke so za su yaba ma Allah wa shakaru kuma su gode wa ina sabon ma yakrahun idan abin da suke kyama ya same su ko suka samu wani abu da suke kyama ihtasabu za su nemi ladar ga Allah wa sabaru kuma za su yi haƙuri wala hilma wala ilma babu jimiri babu ilimi ba wani abu da kake da damar yi kai in ba Allah ya yi masa baiwarsa ba jimiri ko ilimin in ba hore ma ba ba za ka samu ba ƙala ya rabu sai annabi isa alaihi salam ya ce kaifa haza ya wannan ya mahalicci na ya su waɗanga wala ilma wala ilma Hala. sai Allah ta'ala ya ce bihim min hilmi wa ilmi zan ba su daga cikin irin jimiri na na haƙuri da kuma wani yanki na sani na wanda wannan hadisi hadisi ne maudu'i ma'ana hadisi da yake an kirkira shi ne ya zo a cikin da'iful jami hadisi mai lamba dubu hudu da hamsin da biyu ma'anar wannan karanta shi da ambata ta yi ka rigai ka san shi gobe in ka ga wanga hadisi ka san cewa hadisi na da bai tabbata ba hadisi na da bai inganta ba amma sanin hadisin da bai inganta bana da muhimmanci dan da ka riga ka san shi to da zarar ka ga shi ka sani ka da bukata ai ma bayanin cewa hadisin bai tabbata ba wannan kuma kusan shine kaddima karshen mukaddima ta wannan littafi muktasar zadul ma'ad bi hadi hairil ibad insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasin namu na farko ya kammala daidai ƙarshen muƙaddimar littafi kuma idan Allah ya so ya yadda a darasinmu na gaba wanda shine darasi na biyu za mu fara da fasali na farko faslun iftasallahu nafsahu bi tayyib wannan sha darasinmu na biyu in Allah ya rubuta in Allah ya kaddara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yi muna muwafaka da dacewa Allah ya sa ayyuka musu zama don bi ɗaya da shi. To littafi da muke karantawa suna ne Muktasaru Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad da akwai buƙatar masu buƙata su biɗa insha Allah yana yiwa a samu domin su su ma su ayi musharaka tare da su suna dibawa ana karantawa don amfani ya game mu ga baki daya muna roƙon Allah ya sauka mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba ya ɗauke mana fitina ya ɗauke mana bala'i ya kawo mana alkhairi da sauƙi insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ƙarshen darasin namu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant